Wato wannan abin da ya faru a Lebanon ya kamata ya zamanto darasi ne da kowane shugaba domin shi shugabanci ai jama'a ke shugabanci idan suka cire suka ce ba sa so to ba kakkashe su za a yi a tattara za da sauransu a sa karfi a yi waye ba don da karshe dole a dawo kan gaskiya abin da sa'a da hariri ya yi bayan an yi sama da kwana goma ana ta zanga-zanga mutane suka ce saboda sai sun yi murabu saboda cin hanci ma'aikatan gwamnati sun azurta kansu da kuɗi da sauransu kun ba an bar mutane cikin ana mutane suna cikin talauci suna cikin wahala wannan shi yasa ai ba abin da ba a yi ba mutane su su haƙura ya ce ya yanke albashin ma abin da kashi da rabi da zaka duk wannan bai da kansu da kasa suka ce su dai so yake su cikin sauka to kuma gaskiya yayi yayi da tako domin da wasu wuraren na ana gani ana ta kashe kashe ka ga na a kasan iraki an kashe mutane sama da kusan kusan sittin ana kashewa kuma ana ta zanga-zanga to wannan gaskiya haka ake son shugabanci idan aka ce ba a son ka shi kenan ka hakura ka ne tabaron kai gaba tunda ba kai ne ka fi kowa iyawa ba ko wani abu ne mai yiwuwa a kasashe irin namu a sa'ayi koyi da irin wannan a nuna ana kyamar gwamnatin shugaba kuma a waye gari kawai ce to na aje na mika muku tilka shi wannan al'amari kamar yana da koya da kamun wuya mutanen shugabannin mu na afirka wanda ma mutum zai ya kan mukami ya yi shekarun da ya kamata ya yi maimakon ya sauka yana kokarin ma a yi tazarce a canza tsarin mulki a yi kaza kaza tashi da muna ta gani yana yi a benin republic ana ta yi uganda ma ana ta yi mutum ya yi ya yi ya yi ana gyara tsarin kullum tsarin mulki sai an ci gaba to balle <laughs> mutum da ya ƙara ta yi nuna wasan shi ya ƙara zaman shi ya ce sai ya ci gaba to balle ka ce ai wannan zaga-zaga ma ko ko ba za su maji ba ba ma zai su ba ma su saurare shi ba sai dai kawai ta kashe kashe a hakura kuma dai in ba dai kuma shi Allah cikin ikon shi ya kawo ƙarshen abin ne ba to gaskiya kam yana da wahala a Afirka a ce an samu irin wannan da kuɗin na shugabannin mu don ina jin su ba su san shi ba in ka ware irin su Mandela kawai wanda har yanzu su ne su ne gwaraza a cikin irin wannan tsari to kusan ina jin mulkin yana da tsananin daɗi ne wanda ba a san sake shi Farfesa Sadiq Alkafawi duk da cewa shi Sa'id Hariri ya furta cewa ya sauka wasu sun fito suna ta bore da cewa suna wasu goyi bayan ajiye mukamin da ya baka ganin kamar wani zai haifar da rudani kuma a cikin kasar. Eh to wannan ba ma ke haifar da amma ya tsaye tsararru ne waɗannan. Yadda waɗanda suke moran gwamnati ne ko. Domin ai duk kowa wanda ya ga wannan bore ya ga kusan kasar ce kusan gaba ɗaya da ta fito. To don dai kana ce ta gwamnatin ba ta da 'yan magoya ba shine kawai amma ai an riga ai mai gamawa ya gama. sun da ya riga ya sauka za a ce idan I believe you are.